Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a Najeriya ya yi kira ga 'yan jarida a arewacin ƙasar da su ba da kulawa ta musamman ga batutuwan magance matsalolin ilimin 'ya'ya mata a yankin a cikin rahotanninsu. Asusun na UNICEF ya yi kiran ne yayin wata muhawara da 'yan jarida a Bauchi a ƙarshen shirin shi na bunƙasa ilimin 'ya'ya mata Girls Education Project 3. Ilyasu Kasimu yana ɗauke da rahoton. wani jami'in kungiyar gidauniyar yara ta majalisar ɗinkin duniya kenan ko kuma unicef yake gabatar da lacca ga 'yan jaridu yayin wata tattaunawa kan bunƙasa ilimin 'ya'ya mata wanda ya kan kama a garin bauchi arewa maso gabashin najeriya wannan tattaunawa ta yini uku ita ce ta kawo ƙarshen mataki na uku na shirin bunƙasa ilimin 'ya'ya mata ko kuma girl child education project 3 wanda kungiyar kasashe renon ingila na gwamnatin burtaniya ko kuma foreign and commonwealth development office of the uk fcdo ya ɗauki nauyi kuma ofishin kungiyar unicef ɗin da ke bauchi ya kaddamar tun shekarar 2012 a jihohin sokoto kano katsina niger zamfara da kuma bauchin. wannan taron yana da mahimmanci saboda an gayyaci jarida da duk wanda yake da ruwa tsaki daga cewa ya kyautata ya ba da gudunmawarsa a kai tsaye saboda a ci gaban ilimin yara musamman ma 'yan mata saboda su ne suke da rauni a cikin al'umma shirin na gap 3 ya ta'allaka ne kan samun ƙarin 'ya'ya mata waɗanda za su shiga makaranta da kuma inganta irin ilimin da 'ya'ya matan ke samu da kuma ƙarfafa ƙudurorin gwamnati don ta ƙara tallafi ga harkar ilimin 'ya'ya mata a ƙasar. Da babu isassun mata a wajen makaranta ɗin, amma sakamakon zuwansu sun jawo hankalin iyayen yara akan a kai yara makaranta yarinya ta sami isasshen ilimi shine mafi ingantacce a rayuwarta. idan ka bewa yaro ɗaya namiji ilimi ka ilimantar da shi to mutum ɗaya ka ilimantar. amma idan ka ilimantar da mace to ka ilimantar da al'umma to taimakon da ya mana shi ne, yanzu idan za a duba irin enrollment ɗin da muke da su a 73 iqs centers wanda unicef take kula da su za ka samu mafiya yawancinsu Ah, yawan ɗalibai matan ya fi na maza kaga kuma ya taimaka kwarai gaya tun da wani shi bai yadda yarsa ta yi mu'amala da ah, yara maza a makarantar boko ba amma a islamiyya akan dan ware mazan a gefe matan a gefe kuma za a koyar da su wannan rubutu da karatu sosai taimaka sosai wajen shigan 'ya'ya mata makarantunmu na tsangaya wanda da za ka je tsangaya ka samu akwai ɗalibai sun kai ɗari amma ba mace ko ɗaya dukka da wannan nasara har yanzu da kwai sauran aiki gama kashi sittin na yara miliyan ɗaya da ba su samun ilimi a najeriya matan ne Matsalolin da muke da su shine karancin ɗalibai a matakin jino secondary da rashin malamai masu kwazo da kuma al'adu kamar su auren wuri da sauransu. To idan har mutanen gari da kuma 'yan jarida za su tallafa wajen karfafa karatun mata su samu su yi ilimi har su gama hakan zai rage auren wuri ya kuma ba su dama wajen kare lafiyarsu da kuma abubuwan da ya shafi karatunsu zuwa mataki na gaba. Daga Bauchi, nigeria Ilyasu Kasimu. taskar VOA.